a shirinmu na mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu. To alhamdulillah an samu bakuncin Bilkisu Abdulkarim Ahmad. Malama Bilkisu. Sana'ar me ake yi? Ni ina sana'a ɗinki ne. Sana'ar ɗinki? Eh. Me ya ja hankalin ka kika fara sana'a ta ɗinki? To gaskiya abin da ya ja hankali na da farko shine kin ga ɗinki yana da daɗi. To dalili cewa idan ka kai ɗinkin ka wani zubin tela gashi ba shi da alkawari idan ka kai ga ranar da za ka sa ɗinkin ka ba za su maka ba a yi maka alkawarin karya da gaskiya. Gashi ma an ma ka kai ɗinkin ma ba za a maka yadda kake so shine abin da ya ja hankali na na ji ni kwara ma in je in koyi ɗinkin ko nawa ne in rinka ɗinkawa. Muna mutum shekara nawa da fara harkar ta ɗinki. Zan kai shekara biyu haka. Mm. da fara <laughs> kuma matashiya ina labarin boko eh gaskiya na yi secondary na tun 2014 na zana waik dina da jam to allah bai bani sa'a na ci jam to tun daga sannan kawai da na dai taso da confidence dina don ci gaba da boko to allah bai yi ba mm. shine kawai dai na ce kwara in ci gaba dai da sana'a sai ga sana'a dinki ta faɗo mun. Hmm, sai aka fara sai aka fara amma dai za a koma bokon ko insha Allah in Allah ya ba da iko zan koma yanzu dai wannan sana'ar da kike yi kafin ki samu boko ne ko ko kina yi ne ki tara kuɗin boko gaskiya ina yi ne in tara kuɗin boko saboda in samu irin harka ta yau da kullum ko ma ba registration ba irin su hand out da su abubuwan dai tsaraba-tsaraban boko da yake zuwa in dai san na na dai taimakawa iyaye na su ma dai ta wannan bangaren. tunda aka fara wannan sana'a wani irin kalubale aka aka ci karo da su akan hanya. Gaskiya an samu kalubale sosai saboda kamun dai in ma iya dinkin dai an kawo min dinki nan an ce hannu bai yi ba finishin din riga ya hannu bai yi ba kaza da kaza dai wajen sa stone an ce masu sa stone sun lalata sai na biya haka dai aka yi haƙuri gashi dai yanzu an ɗan zo an ɗan fara cin gajiya abin. Ko gashi na ganki har shago ne da ke. Eh, an tummuce ni ma da ta ga ina da confidence akan abun shine da ke tana, tana so ni ma da ya ci gaba da sana'ar shine ta buɗe min shago na ci gaba. To a wannan shago ke ce oga ko kuwa ya ake karewa da sauran abokan aiki? Ni ce oga. Ah, <laughs> ga ki mace kuma ai eh, yarinya. to aikin san abin na Allah ne in Allah ya kawo ka ba yadda za ka yi. dole sai ka wannan muna nan dai muna fafata ni da ma'aikata na wata ran su yi daɗi wata ran kuma to sai haƙuri kin san abu <laughs> to haƙurin da ya fi yawa eh. haƙurin ya fi yawa sosai alfanun wannan sana'a kuma fa alfanun wannan sana'a za ka kashe gararin gaban ka duk abin da zai zo za ka ga ba zai gagare ka ba da taimakon ubangiji ke ne burin ki a wannan sana'a ta ni burina babban burina a wannan sana'a tawa in samu kuɗi in koma makaranta dan mm. yi ɗaya digirin nan dai da ake yi dai to abin nufi wajen bunƙasar harkar kasuwancin naki eh ina so yanzu a rinka yin ready me da haka nima ina yin oda su gurin kamar gari e gari ana zuwa ana sara shine abin da nake so shawara zaki ba matasa musamman mata gaskiya ina ba wa matasa musamman mata da mu na gida da na aure gaskiya zama ba shi da daɗi ko da ke matar aure ce ba zai yiwu a ciki ce wai mijinki dole sai kin jira mijinki ya baki wannan abu ba in kina da sana'a ki kawai sai dai ya ganki shi ma zai ji daɗi wata ran in ya ji daɗi ma baki san da abu ba zai siyo saboda ya san kina siya amma in ba ki da sana'a ko iyayenki ne ba za su ji daɗi ba to ya kamata mu nemi sana'a ko don taimakon kanmu ina godiya baraka bashir dandalin voa